sadisan na shida alqu'udu alaiha zama akan kabari din malai ce wa cikin waɗannan hukunce hukunce da muka zana duk akwai hadisai al-awwal hadisin farko an jabirin radiyallahu anhu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه أو يزاد عليه أو يكتب عليه naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jabir dan abdullahi yace annabi yayi hani an yujassasa alqabar a ce za a shafe kabari da wani abin shafewa kamar siminti ko makuba ko jan gargari daga cikin waɗansu sinadari da ake yin gini da su ɗaya ɗori kan kasar da aka fito da ita a wajen a zuwa ƙara shafa wani abu na gini kamar sumunti kamar jangargari ko makuba duk kun fahimci waɗannan aiko shine tajsisul qabr kenan annabi ya yi hannun wannan wa an yuqada alaihi haka annabi ya yi hani a zauna kan kabari wa an buna alaihi annabi ya yi hani yi gini a kan kabari za da alaihi annabi ya yi hani yin dadi kan kabari dadin me kenan dadin wata ƙasa sama da wadda aka fito da ita daga wannan rami aw yuktaba alaihi annabi yayi hani a yi rubutu akan kabari sallallahu alaihi wasallam ashe kun gwada nawa ban duma ba istihadi bane nassi ne hadisi ne annabi ya hana wannan hadisi ya kharajahu muslim wa abu dawud wa nasa'i wa tirmidhi wa sahahahu wal hakim wal bayhaqi wa ahmad wa ziyadatan li abi daud ziyadan karshe au yuzada alaihi au yuktaba alaihi din nan guda biyu wannan abu daud ne yake banta da ita wannan sa'i da nasa'i walil baihaqi al ula imam ya yayi tarayya da su wajen ziyadan farko والثانية عند الترمذي والهاكم تبين كدي كما الترمذي يا رويتو تدشي da هاكم وصحها إسنادها ووافقه الذهبي كما يا إنجل تسند wannan ziyada kuma imam zahabi ya yi tarayya da shi kan haka wa Allah al-munziri amma imam al yana ganin ita wannan ziyada ta biyu au yuktaba alaihi tana da illa an gane ku, wa gairuhu da shi da wani malamai duk sun illanta wannan ziyada bil inqisa'i baina Sulaiman ibn Musa wa Jabir suka ce Sulaiman ibn Musa wanda ya rawaito hadisin daga Jabir bai taba saduwa da Jabir ba dan haka akwai inqisa'i tsakanin su kenan albani ce lakin hadha bin nazari tariqi abi daud wa ghairihi za mu iya cewa haka in mun lura da riwayan Abu Dawud da waninsa wa illa amma in ba haka ba kuwa faqad akhraja al-hakim min tariq ibn Jurayd an Abi Zubair al-Jabir wato ba Sulaiman ibn Musa ne kadai ya ake cewa ya ruwaito banda shi akwai wato abi zubair ya ruwaito daga jabir dan abdullahi wa hadha sanadun ala shart muslim in ko aka ce ibnu jurayj an abi zubair an jabir wannan akan sharadin muslim ne wa kad sarraha ibnu jurayj indahu ani musliman fi riwayatin gashi kuma ibnu jurayj ya sarraha cewa sami'tu ko haddasana ko akhbarani a riwayan ta muslim bi sama'ihi min abi zubair cewa ya ji magana daga wajen abi zubair wa haza min jabir shi kuma abi zubair daga jabir fa zala bi zalika shubhatu tadlisihima dan haka tadlisin da ake tuhumar abi zubair da wato ainihin wane ne jurai ibnu jurai duk ya kau tunda sun yi sarraha sun ce akabarana ko haddasana shikenan magana ta inganta kenan wa min hadha alwajhi ja'at ar-riwayat al-ula inda man zakarna to ta wannan ne ko aka inganta hadisin ba ta waccan ba da shi munziri ya raunata da haka raunana wani munziri dangane da hadisin ba a zama ba ta zama karbafiya in an bi ta wannan riwaya wa qala an-nawawi imam an-nawawi yace wa isnaduha sahihun ziyadar wannan sanadin ta ingantacce ne sun sadalla biha ala annahu sannan imam an-nawawi ya kafa hujja da wannan ziyada bisa ga cewa yustahabu alla yuzada al-qabru ala turabi allazi ukhrija minhu mustahabi ne wajen ginin kabari kar a ƙara wani abu sama da ƙasar da aka tono daga ramin wakala kuma kuma yace kala shafi'i fa in zada fala ba'sa shafi'i yace amma in an kara babu laifi ƙala ashabuna ‘yan mazhabar mu ta ya ko suka ce ma'anahu annahu laysa bi makruhin abin da yake nufi da la ba'asa yana nufin ba makruhi bane ba qultu albani ce wa hadha khilafu zahirin nahyi idan me za ku ce wala basa bayan da shi zahiri annabi yayi hani ku ku ta kuna wani wala basa yace wannan ya saba wa zahirin hani fa innal asla fihi tahrimu domin asali idan an hana abu wannan hanin me yake nuna wa haramci ba wai maganan karhanci ba yake bal haqqu ma qala ibn hazm yace gaskiyar magana shine abinda ibn hazm ya tafi fil muhalla cikin muhalla da ce wala ya hillu manya kenan yace baya halatta an yi buna alqabru wala an yi yujassasa wala an yi za da alatu rabi ala un. shay'un yace baya halatta a ce za a gina kabari wato ai gini a kansa kenan wala an yi yujassasa baya halatta a ce za a shafe shi da suminti ko da dangargari wala an yi za da alatu rabi turabihi un. baya halatta a ƙara wata ƙasa sama da wadda aka tono wa mu kullu zalika in an yi wannan to duk aje a rushe ibn hazm <laughs> ibn hazm albani yace wa huwa zahiru qawl al-imam ahmad wannan shine zahirin abinda imam ahmad ma ya bada fatawa akai fa qala abu Dawud fil masail imam abu Dawud ya faɗa cikin masail yace samitu ahmada qala la yuzadu ala al-qabri min turabi ghairihi Ahmad bin Hanbal yace ba a ƙari akan kabari sama da ƙasar da aka tono illa an yusawwa bil ardi fala yu'rafu fa ka'annahu rakhasa izaka yace sai dai in kabari ne ya rushe da kansa ya zaizaye saboda yau da gobe to kana so kuma ka tayar da shi to babu laifi ka karo wata kasar ka zo ka kara akan ta tunda wannan wani yau da gobe ruwan sama ya daki kabarin duk ya me kusan ya kusa daidaita da ƙasa to sai ka zo ka sake kawo wata ƙasar sai ka ƙara ka gyara shi imamu har ce babu laifi a wannan fa ka annahu rakkasa idza zaka wato kamar yayi bayar da ruhusa cewa a iyan wannan ya bada ruhusa lakin zakara fil insafi anhu al karahata faqat sai dai abinda kawai aka ambata cikin littafin al insaf cewa imamu ahmad ya karhanta yin kari amma ba kawo rahusar cewa in ya rushe a iya yin kari ba wa qala al-imam Muhammad bil athar Muhammad ya faɗa cikin littafin al-athar yace akhbarana Abu Hanifata an Hammad an Ibrahim qala kana yuqalu irfa'ul qabra hatta yu'raf annahu qabrun fala yuta al-imam Muhammad shine Muhammad wa gashi ya ce Abu Muhammad ibn Hassan al ɗaya daga cikin manyan ɗaliban wa abu hanifa akhbarana abu hanifata yace abu hanifa ya ba mu labari an hammad an karbo daga hammad an ibrahim daga ibrahim kana yace kana yuqalu ada ana cewa wato yana nufin maganan sahabbai ko tabi'ai suna ba da fatawa cewa irfa'ul qabr hatta yu'rafa annahu qabrun fala yuta in kun zo yin kabari ko ɗaukar kashi, ko tara ƙasa a kansa har a gane kabari ne don kar a taka shi to wannan ƙarin ƙasar kar ya wuce mai ɗani daidai kala muhammad muhammad ya ce wa bihi na akudu da wannan muke riko za mu ba da fatawa da shi wala nara an za da alama kharaja minhu ba mu yadda ba wato a ƙara wani abu a kan kabari sama da abin da aka fitar daga cikin ramin wa nakrahu an yujassasa ko muna ganin makaruhi ne shafe kabari aw yutayyana ko a samo tako kasa mai dauri laka din nan a shafe kabari shine at-tin kenan an yutayyana kun gane ku aw yuj'ala indahu masjidan ko a kawo aw yaj'ala indahu masjidan aw alaman ko a zo a gina masallaci a kabari duk ba mu yarda da wannan ba aw alaman ko a zo a kafa wata tuta a wurin ta wani aw yuktaba alaihi ko ayi rubutu a kansa wa yukrahu al-ajur ko makruhi ne sanya al-ajur shine jar kasa din nan wato ko jan gargari kasar da ake sa mata makuba din nan a shafi abin nan aw yadkhuluhu al-qab aw yadkhuluhu al-qabra haka makruhi ne a shigar da ita cikin kabari wala nara bi rashil ma'i alaihi ba'san wa huwa qawlu abu hanifa ba ma ganin laifi a yayyafa ruwa kan kabari ma'ana bayan an riga an binne mamaci an tara kasar da ke a yayyafa ruwa a kanta, don ta haɗe da juna ita da kanta ya ce ba ma ganin laifi game da wannan in ji Muhammad ibn Hassan ya ce wa huwa kaulu Abi Hanifa wannan shi ne ma abinda Abu Hanifa ya bada fatawa kai annoman ibn Sabit qultu albani yace wa yadullu alhadith bi mafhumihi ala jawazi raf'il qabri بقدر ما يساعد عليه التراب الخارج منه وذلك يكون نهو شبر فهو منافق وموافق للنص المتقدم في المسألة السابعة بعد المئة albani ya ce wannan hadisi da muka karanta na na hada sallallahu an yujassasa alqabru aw yuqada alaihi aw yubna alaihi zuwa karshe ce, wannan hadisi ya dullu bi idan ka karanta shi zai iya baka fahimta zai iya baka dalili ta abin da ka fahimta ba nassin abin da yake ciki ba abin da ka iya fahimto shi ka iya kalato shi zai baka ma'anar halattin rafa'il kabari ɗaukaka kabari bi kadri ma yusaidu alaihi at-turabu al-kharij minhu gwargwadon yadda kasar da aka fito za ta taimaka maka ɗaukakawar ba sai ka karo wata ba tunda ya ce an yi buna abin ya hana shine albinawu alaihi ko amma bai hana mayar da waccan kasar ba ta asali idan ku aka ce albina wa alaihi wannan yana bukatan a karo mai wani abu daban ban da wanda aka fito da shi daga ciki wa zalika yakunu lahu shibrin dauka kabarin ko zai zanto kamar tsani daya fa huwa munafiqu muwafiqun wannan ko ya dace lin nasl mutaqaddim ga nasin da ya riga ya gabata a mas'ala ta 107 a can baya mala yace wa amma tajsisu من أجل أنه نوع زينة كما قال بعض المتقدمين وأما فهو من الجنس كيكو وأما التجسيس أما لفظ التجسيس da aka ce naha an yujassasa fa huwa aljissi asalin daga kalmar aljissu ne wa huwa alkilsu abinda ake nufi aljissu kuma shine alkilsu wal muradu abin nufi da waɗannan kalmomi at-talyu bihi wato a shafe kabari da alkils shine wanda muka ce jar kasa din nan koma kuma qala fil qamus sun fada a cikin alqamus suka ce jassasal ina'a mala'ahu wal bina'a talahu bil jissi a larabta sukan ce jassasal ina'a suna nufin ya cika koko da ruwa kuma sukan ce jassasal bina'a suna nufin talahu bil jissi ya shafe shi da abin da ake kira al jissu shine dai wani sinadari na gini ko minti ko abin da ya kama da shi waɗansu fassara shi jan gargari waɗansu fassara shi makuba waɗansu kuma suna iya fassara shi da farar ƙasa don ana kiransa dai mai alkilsu ko aljissu ka iya cewa dukkan wani nau'i na ƙasar da ba ita ce aka fito da shi daga cikin kabari ba duk wani sinadari na gini mai tsandauri mai iya sa abu ya haɗe da juna shine aljissu to annabi ya yi hani kun fahimta wala allan nahaya an tajsisi min ajli annahu naw'a zina malai ce mai yiwa dalilin da ya sa aka hana amfani da aljisu saboda shi wani nau'i ne na ado kama qala ba'dul mutaqaddimina kamar yadda waɗansu daga cikin magabata suka faɗa wa alaihi fama hukumu tatyinil qabri in ko muka ce saboda shi aljissu wani abu ne na ado dan haka aka hana ba za a sa minti ba dan akwai nau'in ado ko jar kasa dan akwai nau'in ado ko makuba saboda akwai nau'in ado ko fenti ko farar kasa duk akwai nau'in ado to in muka ce saboda adan da ke jiki ne aka hana menene hukuncin tatayin samun laka ko kasar da a wani yanki na Hausawa ake kiranta kiya kamar a kasar gomal da sauran da ana kiranta mai babbarkiya wadda take tana da kasa ce wato mai mai mai danko me hukuncin a kawo ta a shafa akan kabari tunda mun ce waɗancan ado ne yanzu ita ma wannan babbarkiya ana ado da ita ba ado da ita in muka ce saboda adam da ke ciki ne aka hada amfani da aljis kaga ya'ani zalika anna hadha jaiz zai nuna a ne ya zama jaiz kenan ko in ko muka ce ba dan saboda wannan bane ba to me dalili shine yace wa alaihi fa ma hukumu tatayyin al in muka ce saboda ado aka hana amfani da aljisu to me hukuncin kawo laka ko babbarkiya a shafi kabari da ita malati da ulama fihi kaulani malamai suna da maganganu guda biyu akan wannan al-awwal maganan farko al-karahatu karhanci nassa alaihi al-imam Muhammad fima nakaltuhu anifan anhu imam muhammad ya riga ya yi nassi kan wannan ya nassanta haka dangane da abin da muka ruwaito maka daga gare shi dazu wal karahatu indahu harimi shi kuma a mazhabin sa dama idan ya ce akrahu kaza daidai yake da ce uharrimu kaza yana ganin haramun ne idza utlikatil karaha fal muradu biha at tahrimu inda kenan wa bil karahati qala abu hafs min al hanabilati kuma fatawan karhanci dai ita ce abinda abu hafs daga cikin hanabila ya bada bayani kama fil insafi kamar yadda yazo cikin littafin al insafi masail khilaf wal magana ta biyu annahu la ta bihi wadan suka ce babu laifi idan laka ce a iya shafawa hakahu abu daud an al imam ahmad abu daud ya ruwaito ya hikaito wannan daga imam'u ahmad dan hanbal wa jazama bihi fil insaf kuma da wannan ne mai littafin al insaf ya yanke magana wa hakahu tirmidhi an al imam shafi'i haka tirmidhi ya ruwaito daga imam'u shafi'i qala an-nawawi akibahu imam nawawi ya faɗa a karshen waccan magana yace wa lam yata'arrad jumhurul ashabi lahu da yawa daga cikin mabiya mazhabin shafi'i ba su ce komai ba game da wannan hukuncin na shafa laka akan kabari fasahihu yace amma sahihin magana annahu la karahata fihi kama nassa kama nussa alaihi yace ba wani karhanci kamar yadda nassin magana ta tabbata kenan a wurinsa yace walam yarid fihi nahyun hani da yazo cikin hadisi bai shafe shi ba qultu yanzu albani ya kawo maganganu guda nawa biyu wani ya ce makaruhi ne wani kuma ya ce me ba wani karhanci a kai to ka'idar ilimi kullum idan aka ce magana malamai sun yi sabani in ka zo karantarwa sai ka to sabani wani ya ce kaza wani ya ce kaza ka'ida ta biyu wadda ta fi wannan ta farkon muhimmanci ka faɗi wanda ya fi kyawu cikin maganar don karka bar mutane a rudani idan ka ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce kuma sai aka wuce to da wanne za mu yi aiki gaskiya dai guda ɗaya ce shin maganganu guda uku mabambanta juna sa iya dunkulewa su zama gaskiya su duka ba zai taɓa yiwuwa ba dole ɗaya ne gaskiya saboda haka akwai waɗansu daga cikin fukaha wanda suke da mazhabin ta'addud na asawab al asawabu ya ta'addad bi ta'addud al-aqwal suna ganin in mujtahidi yace kaza wannan mujtahidi yace kaza wannan mujtahidi yace kaza to shikenan fa kullu mujtahidin musib ko wanda mai ijtihadi daidai yayi sai ka zaɓi wanda kaga dama ka bi wannan kuskure ne duk inda aka yi sabani dole ɗaya ne ya fi inganci domin annabi bai bayar da gaskiya ga dukkan mujtahidai ba cewa cikin mujtahidai akwai wanda zai daidai akwai wanda zai mai kuskure wanda ya daidai yana da lada nawa wanda ya kuskure yana da lada nawa wannan ladan da aka bashi daya ladan yayi kuskure ne ko ladan yayi ijtihadi to a cancan kuskure ne dan haka ba za a aiki da kuskuren ba ba dan kuskure aka bashi lada ba ba a ba da ladan kuskure to amma sai waɗansu su ɗauka in an yi sabani an samu ganganu guda uku sun gama biyan ka in suka ce maka wane ya ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce sai su kyale ka cikin dima wato me za ka yi dole sai an faɗi wanda ya fi yanzu albani ya kawo maganganu guda biyu kuma na bujiman malamai amma zai faɗi hukunci kultu albani yace wala allah sawaba ya ce mai yiwa abinda zai fi zama daidai dangane da wannan A tafsilu a rarrabe magana kowace magana akwai inda za a iya ta akwai inda za a iya ta cikin gora biyan nan ala nahwi ma ya ati gurgurdan yadda abin zai zo yace idza kana al maqsudu min at tatayini idan ya zanto dalilin da yasa aka kawo laka aka sa kan kabari al muhafazata al qabri ana son a kiyaye kabarin ne wa baqaihi ana son kabarin ya wanzu marfu'an ya ci gaba da dagowa sama da sauran yankunan kasa inda ba kabari ba ya dagu kadra ma sama habihi shar'u dagowar gwargwadon yadda shari'a ta amince da ita ta yadda ko an yi ruwa wannan lakar tana da karfi ruwa ba zai iya zagon yadda ita ba kamar yadda zai zagon yadda shi ko sauran kasa wannan shine manufar da ta sa muka kawo wannan laka muka sa kabari zai ci gaba da zama da tudun sa gwargwadon ɗani ɗaya irin yadda shari'a ta yi izini wa Allah tansifahu riyahu ta yadda iska ba za ta zo ta yaye kan kasan kabarin ba wala tu ba'asiruhul amtaru ta yadda ruwan sama in ya sauka ba zai rusar da kasar ba saboda laka da muka sa in wannan shine makasudi fa huwa ja'izun biduni shakkin yace to wannan ya halatta ko shakka babu babu karanci a nan gudu ina fatan kun fahimci wannan magana ta shi da kyau wannan shine fikihu wannan suke ta albani bai san fikihu wasu ne ba san fikihu ba ai wannan shine duniyar fikihu gaba daya li'annahu ya ghayatan mashru'atan domin yin haka zai tabbatar da wata manufa ta shari'a shari'a ta yadda mu ɗaukaka kabari gwargwadon me dani daya idan ya zanto muka sanya yashi kawai ruwan sama ya zo zai tafi da shi kaga wannan dani dayan wanda yake manufar shari'a bai tabbata idan ya zanto mun bar shi da kasar wajen ruwa ya zo ya dake ta za ta baje da kanta kaga wannan tabbatuwar dani daya da shari'a ta tabbata ta ce ayi bai samu ba to a nan gurin ma iya kawo lakar da za ta ƙara wa ƙasar wajen ƙarfi ta yadda tsani ɗayan ko an yi iska yana nan in an yi ruwan ba yana nan a sa'ilin nan ƙaro wani abu ɗin nan na laka babu laifi li'annahu yuhaqqiqu ghayatan mashru'atan domin yana tabbatar mana da wata manufa ne yana tabbatar mana wata manufa da cikin manufofin shari'a ولعل هذا هو وجه من قال من الحلابة من الحنابلة أنه يستحب يتي وانا ميوا shine madogarar waɗansu daga cikin malaman mazhabar hanabila ma da suka ce mustahabi ne sanya laka mai yiwa wannan abin suka hararo an gane ku wa in kana maqsudu zinata in yi ko ya zanto manufar kawo laka dan a yawa kabarin ado ne kawai wani hawa ha ko makamancinsa min ma la fa'ida fihi daga cikin ababen da babu wata fa'ida a shari'ance fala ya juzu to a lokacin nan kawo laka ba shi halatta annahu muhdathun domin bid'a ne yanzu na ai shine magana kar mu dauki alkarahatu ala itlaqiha kar mu dauki aljawaz ala itlaqi bal nuwasi nufassil alqawl jaizun fi kaza wa ghayru jaizun fi kaza ma'azunin bihi fi kaza wa gairu ma'azunin bihi fi kaza wannan shine ilimi kowane abu ka sa shi a inda ya dace eh manufar abin ba to da in ya zanto su minti zai ya daukan ma'anan at-tatyinu shin suminti zai ɗaukar ma'anin laka ganin cewa da kasa ake haƙo shi bai ya ɗauka ba jinsi ne na kasa suminti ba zai iya ɗaukar ma'anar a tattayin eh ban ji ba ana gyara waɗansu chemicals a gaskiya galibin siminti eh, to amma kuma kai ka ce dan adawa ke yansa yanzu ba suminti dan kwari ake yansa dan kwarin gini dan kasan da yafi ginin kasa in dai ana ƙara su chemical a ciki bincike ya tabbatar da ka to mafi kyau a kyale shi matakala ko wani sinadari ba ki to a sai a kyale shi sai a kyale shi a nemo laka a nemo ƙasa da take mai tsandauri irin wadda ake bukata wanda shine astinu an fahimci wannan ko mun gama magana akan gini da sauransu ma da ce wa ammal kitabatu amma rubutu akan kabari fa kamar a rubuta wannan shine kabarin hajiya wance ko malam wane fa zahirul hadisi tahrimuha zahirin hadisi yana nuna mana haramci wa hiya zahiru kalamil imam muhammad wannan kuma shine zahirin imam al muhammad ibn al hasan al shaybani wa sarraha shafi'iyyah laha nabilatu bil karahati faqat amma malaman shafi'iyya da malaman hambaliya. su kawai sun ce wannan makaruhi ne ba su kai shi haramci ba wa qala an-nawawi imam an-nawawi yace qala ashabuna wa sawa'un kana al-maktubu ala al-qabr fi lawhin inda ra'sihi kama jarat adatu ba'd an-nas aw fi ghayrihi fa kulluhu makruhun li umum al-hadith yace qala ashabuna yan mazhabar mu suka ce wa sawa'un kana al-maktubu ala al-qabr fi lawhin inda abinda aka rubuta akan kabari shin an rubuta ne akan wani allo a daidai kan ma'abucin kabarin kama da al'adatu ba nas kamar yadda al'adan waɗansu mutane take an fi gairihi ko kuma a wani wuri inda ba daidai kansa ba a da kabarin a siminti aka sa sai aka yi rubutun a kan siminti ko an sa allo na katako ko na karfe ko an sa siminti dai yace dukkan wannan dai fa kulluhu makruhun dukkaninsa makruhi ne li umumil hadith saboda hadisi ya game su duka biyan yace wa naha an yuktaba alai واستثنى بعض العلماء كتاب تسمي الميت لا على الوجه الزخرفة بل للتعرف قياسا على وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على قبر عثمان بن مضعون كما تقدم في المسألة المشار إليها آنفا واستثنى بعض العلماء wani sashi na malamai sun yi togaciya sun dan bayar da dama dangane da kitaba tasmil mayyit cewa a iya rubuta sunan mamaci la ala wajhi zakarafati ba da nufin ado ba bal litta'arrufi sai dai dan idan mutum ya zo ya gane wannan kabarin wane ne in an yi wannan suka ce babu laifi qiyasan ala wad'in nabiy sallallahu alaihi wasallam hajara ala kabari usman ibn maz'un suka ce domin lokacin da Usman dan mas'ud ya mutu annabi ya zo binne shi sai ya dauki dutse sai ya sa a daidai kansa bayan an binne shi akan kabarinsa yace domin in gane kabarin dan uwana da shi to sai suka ce rubuta suna in ya zanto manufa shine gane kabarin dan uwanka da shi to daidai yake da halaccin ɗora dutse don gane kabarin kun fahimta haka suke ne ya zanto kiyasi suka yi kenan suka ce manufar sanya dutse ai ba dan shi dutse ne aka sa ba ba dan ado bane aka sa wannan dutse dan me dan ka shaida ka gane gabar da wanda suka ce to shine manufar rubuta suna shi ma dan shaida ce dan saboda haka babu laifi suka bada fatawan haka قال شوكاني إمام شوكاني وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به الجمهور لا أنه قياس في مقابلة النص كما قال في ضوء النهار walakin na sha'ana fi sihhati hadha alqiyas shaukani ke wato irin su shaukani irin su ibn hazm suna da dadin lamari saboda su ba mazhaba ɗaya gare su ba suna da cikakken yanci a duniyar fikihu suna da yancin tunani to shi yasa sai su tara maka maganganun kowa kuma duk wanda suke ganin yafi dalili shi za su rinjayar ba ruwansu da wani ba ruwansu da mafiya yawa yace abin da yake ce mana a cikin wannan magana bayar da hukuncin rubutu akan kabari mu ce daidai yake da mai dora dutse bayan hadisi ya zo ya hana mai ya hana rubutu akan kabari sai muka keɓance shi daban muka ce in dai rubutun don manufa ka zane babu laifi bayan ko hadisi da ya zo bai ware ba to wannan taksisin keɓance hukuncin kiyasi ne muka kawo dan ya keɓance mana hukuncin da nassi ya tabbatar to sai a koma a ƙa'idar usulul fiqh shin ya halatta ka kawo kiyasi don ka rage fadin da wani nassi na aya ko hadisi ke da shi ko bai halatta ba wa kad qala bihi al-jumhur mafiya yawan malamai suka ce ya halatta ka kawo kiyasi don kai tafsiri da shi ba wai don ka rushe nassin ba sai don ka yi mai tafsiri ka ce nassin nan da ya zo ya haramta kaza dan gogin ababen da ya haramta na yadda sai guda ɗaya ne kawai ba zai shiga cikin wannan ba suka ce wannan at-takhsisu bil qiyas da waɗansu jumhur sun ba da fatawa akan cewa yayi yace la annahu qiyasun fi muqabalatin nassi kar ka ɗauka kiyasi ne sabo ya yake cin karo da nassi a'a kiyasi ne wanda almuradu bihi takhsisun nassi la qiyasun fi muqabalatin nassi wallahi kaida ce mai wahala wasul fiqi idan idan kiyasi ne aka zo da shi kawai don ya rushe nassi a wannan lokacin kiyasi ya faɗi ba nauyi domin sukan ce lastihada fi mauridin nassi in nassi ya zo ba magana istihadi wannan istihadi kuma dama shine kiyasi to sai suka ce a'a wannan istihadin ba wai istihadi bane ba na na rasa komai bare in yi istihadi in istihadi ne na gina shi kan dan ban samu nassi ba in nassi yazo istihadi na ya mutu amma na san da nassi amma ina ijtihadi ne dan nassin in rage masa fadi dan zai shafi wani zai shafi wani zai shafi wani ni kuwa ijtihadi na na yadda zai shafi mafiya yawan rinjaye amma akwai wani wanda zai iya fita shi ne wani to irin wannan ijtihadin yakan zama karfafe a wurin jamhuri eh wajen kiyasi ba taksis ne taksis li wanda zai goyi bayan sa shi zai iya kawo zai iya kawo wani nasin da zai goyi bayansa shine shine saukani yace kama fi dau'in nahar kama da suka faɗa cikin dau'in nahar yace walakin na sha'ana yace amma inda sha'ani yake fi sai hadi hadal qiyasi kuma tsaya wannan kiyasin ya tabbata kafin mu ga cewa za mu iya cewa tafsis ne ko ba tafsis ba <laughs> yace nan ne inda rigimar take domin suka ce idan aka ce za a yi kiyasi dama kiyasi sunansa gwaji wani abu ne ya faru a lokacin annabi annabi ya ba shi hukunci ga nassi a kansa ƙarrar hukuncin wannan abu kaza sai wani sabon abu ya faru a duniyar wanda bai taɓa faruwa ba a lokacin annabi sai muke so mu gane hukuncinsa to sai mu ɗauko wannan sabon abin na zamanin mu na yanzu mu ɗauki wancan na wanda ya faru lokacin annabi in haramun ne an haramta wancan abin a lokacin annabi sai mu kalli siffofinsa wace sifa ce daga cikin siffofinsa wanda ita ce sababin haramta shi sai ko mu tara siffofin wannan abin da ya faru a zamanin mu yanzu mu ga siffofinsa mu ga wace sifa ce yake da ita wanda ta yi kama da ɗaya daga cikin siffofin waccan da ta sa haramci in mun samu siffar iri ɗaya sai mu ce abin shi ma ya zama mai haramu dole sai an samu siffa wadda za ta hada su tsakanin almakis wal makisu alai idan na tara siffofin ababen da aka haramta lokacin annabi na kawo wani abu yanzu ina son in bashi haramci amma baya da wata siffa daga cikin